بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وغبا سكو يا فيلو غنبي السيرة النبوية اتيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نكي بابنا بزايتيا إجراجيا zaitiya محمد ولو مديننا wala madina na kin dona annabi شتلالو madina عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة ثم أمر بالإجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري عبد الله بن عباس توشي بيبو يويو وغا توشي جوايا باو ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zumana wugun ya shi ba da ga cewa ya ƙur'anu ya ciyawa sura farko na kai ci na yi gai suratul alaka ikra bismi rabbi kallazi khalak bakatu annabi sallallahu alaihi wasallam ofeji wazon shi maka are ya gobe gute kan gaganci ci beji foro ragulu tela lokaci na makaci da befa sharri tiwo ya tiyan wuba tsoca mala'ika tumbe bugula kinye maka wuya annabi sallallahu alaihi wasallam watila da kinye madina ka sabiya ashara sinin annabi fayago madina kan gagancin zume ya guwan noga tsoci gorayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zumanin ya tsayi zona yabona annabi sokoli kan doro e ka jele aga akwai lai e tsalaya wayi e jelere kashewa betsi wayi e jelere kashewa betsi gama lana na aisha ga funa gura yi annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wani ofe jiga rafiqul a'la rafiqul a'la wato ga ga itsana su kai ya annabawa ji kafin gura yana wani tsalayo annabi ma itsalada rayuwa kiyama ta yi shi hadisi na al'imam buhari ga gobe ki babu ne lawiyo annabi akila daga babu daga makau da madina to kin dona da zaunci da nan hadisi yana na aisha da na ji bayani yayi ke annabi ya maka yana wa aisha ta radiyallahu anha qalat استعلن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج إن اشتد عليه الأذى سيدنا أبو بكر نيبا بين دانا عائشة نتوتي بيبويويا ga sayyiduna abubakar wa izini gani bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e tiki bo e tin wugakin ya makaya kan kicho lokaci na bayi bayan makaci jibiya gaga ya sayidu na abubakar na ibina sayidu na abubakar abin gungula juya a yi ba bawirin doro wadda ya ta yi rayuwa sayidu na abubakar wa lena sabi ne zabagin da ci tabi gume ko ga bawaye loyawa abubakar ga za shi gungula juya lamu ya shi zabagin wuce shiga wulushe ba wuce da gana bai za kwaye makaci galugu fedo za ku idan ki abu uguna ne za irin na tiyana uguna yi tiyana a fashar rijitu sai na abubakar sarawin da ya da ya ji wa gaza na wuce za ta tinga na wule gwaye iti imani na wuce gani bai annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam wule guje na latsu kaka ina Haddi lokaci na biyu wazutu wazutu tun gama lazan doro gayin na sayidu na abubakar wani zamuci hasuya zandoro da akida yin nan ba sayidu na abubakar na zanna zuya ibi na tsoce e, zanna jiye bi alkhairi anabi muhammad wujiye titun alkhairo ije kpata tiwe titun alkhairo ya e ti buwenu da anabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam bugu akida zai shiga da zannawa sai na abubakar na gaule akida na cile ba gani bai na ƙur'anu ne kada na abubakar wa gallibi cicin ya kigo musulmi ya gafara ga baya na ga soci ji furu bai ƙur'anu ga wallazi na ja'u min badihim ya kuluna rabbana na firlana wa li na allazina sabakuna bil iman ولا ta ji قلوبنا غلا للذين آمنوا yana jibe zuma ya sahaba jin ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam so ce ga yi qur'ano ga ena gweyina ya kulu ne ya fe ga ga rabbana fir lana su kufa bi wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman so kufa gani be yegi na ji shi zo gan be tuya imani na be daga ya annabi adamu alaihi salam har bai zamaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai ji rayuwa bai annabawa ko na ji bata cha imani ji bai na tuci ko na ji bai na so ci ga na goye musulmin na ji na ya na ji bai zuma abuna gafara ya baya ya gya to kuma ya biya mima annabi na yin sarawi da la tasubu ashabi e gi sahaba mi to kuma bando conga iza zukira ashabi fa amsiku lokaci ne be wone ze gaga dede e ya ta dede e tininye sahaba mi jona fa amsiku ya ba gare mare ya shi tufajin ma wuce jima na je ni sayiduna abubakar e gi sayiduna umar mutunci e gina na aisha mutunci e gina na hafsa mutunci na e gi abu huraira mutunci na e ga shi tukwa zije jemman na jima alkhairi da ba ebe na soci ga ibarami ya zanna shi Ibaga gafari ya etuna lona zandon luwata ce ba bayi e maka ci ji ba ga gaya sayyiduna abubakar wa wa gani biya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wuya izini e tiya ulama maka bayi ba ga annabi fe gabe sayyiduna abubakar ga akim da fe shishi a hakuri ji sai duna abubakar ga ya rasulallah a tatmawu a yi zanalak welele ga abejin izini a tiye titiyan annabi sallallahu alaihi wasallam fe ganga inni la arju zalik me ji fata ga soko abe ya mi izini ya titiya amma izini wula biya biya wuce da hakuri ji da fedu shishi da fedu shishi na abubakar wami tu umarni na nabi muhammadu yi wuga lobandoro na maula hakuri wujin gan bai bayi bayan maki yi ji fondoci Fatahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin zuhran fanadahu lokaci ya salla ya zuri a caga a annabi muhammadu lomi ya na abubakar mu fe yi yawa abubakar akhruj ma indak zandoro na daga tawa bana mai wa gulutin ya gungu ya ofo? mai wa basa bai wani sai duna abubakar fega ga innama huma ibna ibnataya egin zagi gube mi a shiga fika taugan bai mi ba ne bugu annabi sallallahu alaihi wasallam febe febe kidabo أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج annabi fe ga garbi winga wato ga gami yayi zini ga ilakin ya makiya fakal ya rasulullahi asuba ga ya wata ci ko wai waga milan fe ya macin ya wanda zanna annabi sallallahu alaihi wasallam ga asuba ina mai wabi wina ga fe ya maciya mi da zanna ina lambe na ga da wani ida zanne ke ba su kwaya labari ya tiya e zane na abubakar da ke ba gadbe annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam azan da ke ba a tiya gani e ti de adinin nana soci atuwa atuwa cagwa fidoji za wangi ce yi ba ba ta bana tun ga wale ga na abubakar wuji za ta tangiya ife ba za gani be ushin doci mu da akida ya zai je na na abubakar wani biya wanda ya soci yi labari ya tiye zana na abubakar da ke ba gani biya nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam in kala li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana na abubakar wai ga biya nabi muhammadu ya ga gani be na abubakar lokaci na fi garu saura wani kpankuro na ga garu saura na sai na abubakar le kafiri shi da shi ya kpa eti da ban doro da na waza alawu a oda ya ga zan doro bebe ayi berayi na ko bebe ayi na ayura kun shi sun oda na makaci ya na da wani lokaci na tega annabi muhammadu gan bai saidu na abubakar ashiya da miga wani tsoci ji sahaba wuce kwanan na ya ga in ciwon cici da waya sai na abubakar daga guda zakewa bai anabi jama'a musulmi ji unji cin waya sai na abubakar ali ta ji ke daini na jijin imani bai anabi na amma anabi lomi doro gubi da zanne wuce babe wuya sai sai na abubakar ne uba gaya za ku waya wani amma zai dai akidan nan ba sai na abubakar daga in ciwon kici da bu wallahi tala ya ci wuyo na da ke loke ja ya ci wuya su ko bai da yawa ya ce sayidu e na abubakar ita na alabe kuma ga mai waga wata ya yi da ke bana ga ya rasulallah indi na katan ya wata ci sokon midera kunguba bai wuce kad kuntu adattuhuma lil khuruj ra kungu banna milala jija ajiya egbe ve titi yayin na egbe nan ciwo ga lokacin wajo ya biya tiya be bayi bayan makaci ya biya tiya bogo ra kungu banna men ni ya we mini ubo na sula ya nabi muhammadu na ayu ga aljada'u ngai ra kun wuce aljada'u ga nabi hadasan zandon dora kun yutu faraki ba fantolaka hatta ata yalgar a gadaza har bai kwankuro garu sauri a da kwankuro garu ira wuce ba nabi muhammadu fai da ke sada kafi wayu biyu biyu na garu sauri to gayi bai aso da lokaci na bukacin kpa na ya jina Allah wangi tutu ga zandoro daga adena rakun shi so ebunara raya sai wazo addini waro na labiya na sa ga tezo aga wasu addini wuce ma amma ile ga biya wuwa ni ga ya fu amma wallahu ghalibun ala amrihi walakin aksara nas la ya'lamun so ci ga kpagu ga za feza ngai na makiye na lokaci wai ni yo lokaci wai ni yo amiru ya giya fuhaira wai wuji ya abdullahi ya giye tufai wai ya giye na na aisha nan ni mu na na aisha yau ne na na aisha ma yi ga ummu roman ummu roman sai duna abubakar otu wa rakun yi wula a na rakun wuce gaye na ofe jiye lobe ji ibe yi na wu ezabagin na febe ya labarin na kafiri shiga dainin na wajula labari da ya kwankuro ya garu iraya har be lokaci na annabi muhammadu garbe sayyiduna abubakar bai ya kinye maka garu sauri ba sofina wucin lo madina zaguba ba a lo madina ya fuye litenin fue a ga waga foci annabi ya maka waga litenin fue foci wa lo madina waga litenin fue foci a ma annabi muhammadu waga litenin fue focha cawa yi ciyawo wa galite nin fwe focha gora yi nabi muhammadu wa galite nin fwe sallallahu alaihi wasallam wago ifalite ni fa albarka kuyo e ko gutsun faruwa yanabi nabi bakubo ummalite nin fwe a cawa yi ciyu ya qur'anu litenin fwe nogun ya shibana na. tiya maka litenin fwe wa lo madina litenin fwe agora yuwe foya litenin fai a ci sokun fola ruba fai sallallahu alaihi wasallam sai babu ne ba zai tiye masalaci na rabi muhammadu tu madina wana masalaci albarka ku na yagwa masalaci ka bagawa ijo masalaci dabo na waji sallah de la da irina wa de na rabi Muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam masalacin wuci ko guta ijo lada tiri garbe masalacin dore na ta cikin wani masalaci kaba ladan wace zai ji sallah zai ji sallah masalaci kaba wani lada na wade na ce zai je madina wani zai je madina wani lada na wade na wace zai ji masalacin baitul magdisa wani na cikin filistina wani bai ji dai su doi je loga a yadda kya sai yawan jerusalem ko to masalaci wuci ko gutan na masalaci albarka ko jira wani yishin do ja da buwa amma masalacin doro na cikin wani ba a wafi utuna bayan yan fuye ne tube lankwai na lada irin ne a shaga ya dibu lada tere wadda ga sallah jingen doro bo lada ya tere amma ban be zai ji sallah masalaci gutan na lada ya cewe da na albarka ko jayo masalacin annabawa jayo masalaci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi gada madina wani annabi a masalaci tu masalaci na kayi tunan yanku ba gai da na ba kayi cina ba ga alaji jaja la ziyara lo damin ya masalaci na ji zai je lo madina na shari'a wa gala eh, ziyara lo na to ya ba zai ti masalaci wuci koya annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ya ga sayyiduna umar وقع أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن ga masalaci ya nabi wafe a ganbe lankwai. masalaci annabi ina tube da yi lankwa a caga ta tubo zamai ya nabi muhammadu yau lankwa a caga annabi a tu bai sahabo shi yau ibu na gani ugun gwaci tu masalacin da ke babu yau wasatfu aljarid ena ma'aji sankere yunayi aljarid lankan dobina nga aji sankere yawon rufin nga aka hon ate zingiye kanga ate kpanu na yela kan na kanga wa umdu hashabu nal ena ma'aji ekpoji yuna nga yi chigbe dobina jo dobina jo فلم يرد فيه أبو بكر شيء فلم يزد na abubakar Bego, gwa alifanci zumaya annabi muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam wujiya guba bai tsagute ce tufo guwa ta alifanci ajali wuce ji mini sahaba wuci na na nabi ji ishara da hadisu bugan alkhilafatu ba'adi salasuna sana halifanci zuba mi boye ya gbawa ci a gawa lawa to sai duna abubakar wudde ji ku zai ji kena e ya guba ce tu so guta be fo guwe e sai duna umar ne ji mi tuna wudde ji ar e ya guwa tutu sai duna usman wuta ta talifanci ya be gube sai duna ali wi gada ya guto egiu alhassan ci be guna kenami wakati lissafi ya eya na zan na ji febe ya tsani ta ce zan ya na waya waya gbawo na ya ugwa ga nabi muhammadu sokoto hutu wana sallallahu alaihi wasallam zuma a zaguni na mulki kejen sho mulki a ce a gakyo nga yi giya abu sufiyan nga be zuma ya sayiduna alibo masalacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar na be zumayen annabi wani ube ndora lugu kendo ne yi zamayin annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam wa zada fi umar wa banna wa hada bunyani fi adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil laban wal jarid ga zuma ya sayidu na abubakar kan ga sayidu na umar wa halifanco to mun ya bibiye lada wa masalaci bepe amma ya na ja tuza mai ya nabi na ci a gan wuluwa tubo lankpa lankan dobina gani be shigmajiya dobine nga wa ya biyu fiyo nga wa ya biyu a ci gaga sun magayyara Usman amma lokaci na sayiduna Umar jihajali na iza ba gina ga abu lulu a talmajusi na ga sayiduna Umar sallah ya asu bayan abu lulu a talmajusi wujji musulmiya wujji musulmiya wawo majusi zai je wani na gane wani hajji da bai ibada ya sociya ina yau iza ba gina ga sayiduna Umar sallah ya asu babu da sallah su babu cibe tun kwa cibe tun kwan kwandoci wuza jike ba bai sayi na umari kendo da yawo shek jafar kano a ci wuza jike ba bi masalaci wani a ci gaga wuziyo sayi na umaro kafiri kwandoci so ci bai duya sahaba wuci kwanna bogo sayi na umar lokaci na alifanci yan ube na yi ga sayiduna abubakar mushi ba ken da diwi zamaya na bi na shi a gahu lugo sayiduna umar biyu bepe Mu a masalaci bepe ya tuna wulo na da amma ya yi na ja hatu zamaya na bi na ga muke ya yi wuto amma ube logwayen sayiduna usman na alifa ta ci zumaya na bi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam gayyara hu wa masalaci wasu je ba je na ja hatu zamaya annabi garbe zamaya sayidu da Umarina wula ya wuce tubiya mu bepe umake gbaje lalo etu energy ila tuba da fazada fi zi'adatan kasira wa bi biladu sarai wa bana jidarahu bil hijara al mankusha karaye masalaci wutu takuji watu gancan ki ga wuta tuba zamaya annabi lankpa amma wutakun a cagan wato gan bai ganbe yi gan alkaswa ne e kwaye masalaci shi a ciga takun ke ya tuwo uji cigbaya dobi na sha wasakfahu bi saj ina yi ga saji na a ciga ga wuke ya ji santere yawon kinye indiya ba ga yi layin na jibiyo kiyan indiyo e wani lokacin sayid na usmani bagwayin arziki wadda biya musulmi shi kanga bogo sankere wuce na iga saji na daga kin indiya bai diyo nga wuji ashi a ci biya jikiya a ci biya ji sankere masalaciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo waye gbaje lalo masalacin na etiya nimfa ubo jama'i musulmi shi sahaba wuce ko gutan na sahaba jayo na misuyan al'umma musulmi ji kpata bu etiya halifanci na da zaga da abu na a ci aga wuya wani aga aga aga gwatishi na yau misuyan musulmi ji agu amma da jemma na shiga ajiye ya dabe jemma na shiga ne halifanci a su kpata ya ba bugya zai gwa alifan zuma nabi muhammadu wani ziyo a ga na ali to fahimta yau na cele ba gani bawu na sahaba nabi muhammadu shi ta tiwu na. sallallahu alaihi wasallam annabi maji ishara ya ci sahabu junga la ta ji tami ummati ala dalala aluma mi ja guti ta ti ni ba bogo da ga ga mi se aluma ya sahaba annabi muhammadu ja gu ya tiye no jo to ga bawu ga na wala wuji bi ci cha wuji ya da wuje biya alkhairi wo ada ga ga anni sahaba ji jo mi so agu abubakar zuma ajali ubo sayyiduna umar zuma ajali ubo sayyiduna usman kyo ga gaba wuyo kendo na nabi muhammadu jaina sallallahu alaihi wasallam ga mi so tatiya ediba so ci obi e daya nabi muhammad eh daya sahaba ji nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam biya alkhairi wa tabu bi gafara wa tabu babu bai alaka tun yi gina na wugayi babu ne ba zai tiya zugukin annabi muhammadu jin ajo zugukin annabi muhammadu jin ajo zugukin mauji umura ana sai ge maliki ga a mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba umarin arba umarin hunna fi zilqida fi zilqada annabi muhammadu ji umura ya zuguni kpatu mai tsaye zulqada bujin da a ciga anas bin malik ga na yi kuku wuci kuna nabi muhammadu yabo cije ya daga bai yi ba albarka yana ga illan lati kanat ma hajjati sai dai umuran no jike ba gan bai to haji wina ngo te ga to haji zulhijja ngai la haji kiya e la lo to haji bi wuci wuci to oji zulkada bu juda ngo male zuma ye tsoye zulkada ose zulhijja zulkada ga ye tsogo be ni ci yo zulhijja ci e tsogo be gube ci ne la lotiya hajina nga nabi sallallahu alaihi wasallam uji umura lokacin hudaybiye e tsoye zulkada uci umura farko uke ji umura e ya ne lamituna nga e ya ne lamitu eh hudaybiya na eto yin zulqade annabi ke ji umra bi ke lotu ya umra be lokaci na agan kaya kun unaini na eto yin zulqade ekun hunain ekun yo na musulmi ji dele kun bo sarawina annabi ke ji umra ke ba gan be hajji wi ngole wa gun bunyani da guni da wannan abdullahi ya sayidu na umaru ga nabi sallallahu alaihi wasallam waje umura ya guni ya farko ya tsohon rajabi ga mini umura na ja nabi jina ya tsohon rajabi ga ya ga wace da bagan bai bayani anasi ya gaya abdullahi ya sayidu na umar to yi wani na na aisha ganar na na’isha ga yarhamullahu abu abdurrahman ma’atamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa huwa illa wa huwa ma’a wa ma’atamar fi rajab qattun rawahul bukhari wa muslim na na’ishe lakabo ya yi ganyen anas na ga ya kada ya aca ga na bijin umura kwata wada sai dai umura na wuce ya tsaye zo ke ba bi hajji wina wuce ganga so ku gwe baban abdurrahman zuwa ya kwanga abdullahi ya sayi na umar na gana nabi ji umar ya tsaya rajabi na ngole muharram safar rabiul awwal rabiul juma da al-ula da sani, rajab ga ya tsato abacho rajab ga ya tsato abacho to sai na na aisha la gyara ya abdullahi ya sayi na umar ga tsoci gweyu amma ina lan ga so ku mu na umra nabi umra na nabi muhammadu ji pata na wuji wuji ke ba garbe abdullahi ya sayyidina umari amma abdullahi ya sayyidina umar wa gayu ga annabi taba umra na eto ya rajab ba na yiwuwa ga bayani anas na ga umra nabi pata eto ya zulqada bujin da ga yi na zai da yage arkam uga annabi sallallahu alaihi wasallam hajja bada ma hajara hajjatan lam yahud lam yahujja ghaira hajjatal wada rawahu muslim zai da yage arkam uga annabi sallallahu alaihi wasallam wuji umra atuji aji lokaci zumaye ijilu ba shagu hajjo annabi mataba ya ajin doro jan sai ajinin nan ga yi ga hajjatul wadayo aji ya kpamuti aji na wujin gabe sahabu shi ga khudu anni manasikakum fa inni la ahujju ba'da ami aza ya ankali tutu haji na miye lona e na ga aji aji gwanna ga naga iji tumiyo zuma aji naga mu ma annabi muhammadu jebalo madina wi be fojiya ji jahajali etu aya rabiul awal bu ngore watu aji gumi etu ya zulhijje nai ezo baya e yana ba da madina etu ya zulhijja ne uji rayuwa muharram safar rabiul awal ajali uciji rabiul awal ngore wachi wule tsaguta didi a ci muhammadu jizu mana wajen hajji na yi ga hajjatul wada'ina aji ugwo zuniga aji ugwo zuniga jama'i musulmi jin na gayi gwargwado ya katun yi na mini ta yi annabi muhammadu bu sallallahu alaihi wasallam ta na ba za yi tiya ilatiya annabi wala madina gani bai kendo na masalaci wuyi zaman yi har bai zaman ya sayidu na usmanina wato da kan gaga ya cikin doro gabe in doro haji wa gullotun da masalaci kabo ganbe masalaciya madina amma masalacin baitul magdis wudun gwaye wudu jo a ji mulki masalacin wucin musulmi ji de kagbo eti masalacin wucin yina. ga malamman kwai sun ji ke shewa albani na shewa usaimi a ga mako da ya gi musulmi ji e lawu ya musulmi ji etinye bombi bo fikin jo ka kare ke musulmi na a ga wai masallacin na da ce ku wuce sun gobe yahudu yahudu alkhairi ga ya musulmi na je yahudu be sunne jihadi da e da jin jihadi be yahudu na ji masallaci ya baitul maqdis da gwabo ne mu ga bomb ne ce za e ci e fikin nasara jo egi musulmi na ifikin nasara yau bai sunna addini na ga ya ji jihadi na e ji bannan na kendo na ji fi nigeria na a ga wai kafirin na jihada je wa mu alkhairi gani masalaci unci dagwa kafiri da gbani mu ga yara ta ni e da gobe ayi mu da alkhairi ga e giye musulmi na je wu ga aje kafiri na kafiri zalla ji madana masalaci na ya musulmi ji na dagwa abu bogo bi cicin na ga yi gurgudu ya tiya eza etinye ta ya nabi muhammadu bu sallallahu alaihi wasallam so ci bi a salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi albarka ya nabi muhammadu tibo yi arziki ya su ganbe ya sayi sahabu shi so ci bi ya ya sahaba ko ya nabi muhammadu shi bayani ya e wani pata za alkhaira yau so ci gawa kullum wa adallahu la husna pata ijali kawli ya aljanna lo ga deze wo kwa bi mita chabu bena ibn qata za al khaira wa so ciwo da sahaba shi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa